Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sir fil hashim gumel Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi a wani taron manema labarai na gidan talabijin jiya Asabar cewa kisan gillar da sojin Isra'ila suka yi wa mutanen Isra'ila uku da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a ya karya zuciyarsa kuma ya karya zuciyar al'ummar kasar baki daya. Netanyahu ya kira yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a matsayin wani yaƙi na wanzuwa wanda dole ne a gwabza har sai an samu nasara duk da matsin lamba da tsadar rayuwa ya kuma kara da cewa gaza za ta kasance karkashin ikon tsaron isra'ila wani babban jami'in hamas osama handan ya ce ba za a sake sakin mutanen da aka garkuwa da su ba har sai an kawo ƙarshen yakin kuma isra'ila ta amince da sharuɗan ƙungiyar na yin musayar fursunoni netanyahu ya ce isra'ila ba za ta taɓa amincewa da irin wannan bukatun ba a ɗaya bangaren kuma gidan talabijin na al jazeera na shirya wani korafin shari'a da zai miƙa wa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc kan abin da ta kira kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hotonta a gaza mai ɗaukar hoton sam abu daka ya mutu ne a harin da jirgin sama mara matuki ya kai a ranar juma'a lokacin da yake bayar da rahoto kan harin bam da aka kai a wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka ga 'yan gudun hijira a kudancin zirin gaza a cewa kafar labaran kasar qatar al jazeera ta ce jiragen yakin isra'ila sun harba makamai masu linzami kan makarantar da ta yi sanadin jikkatar mutane da dama a abu daka kamfanin dillancin labarai na reuters ya kasa tabbatar da cikakken bayanin lamarin a cikin wata sanarwa da jazeera ta fitar ta ce cibiyoyin sadarwa sun kafa wata kungiyar aiki ta haɗin gwiwa wadda ta haɗa kungiyar lauyoyinta na ƙasa da ƙasa da ƙwararrun masana harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa waɗanda za su haɗa kai don fara aiwatar da tsarin tattara cikakken bayani don miƙawa mai gabatar da ƙara na kotun in ji aljazira cikin wata sanarwa da ta fitar dakarun ƙungiyar sa kai ta sudan rapid support force sun gwabza da sojoji a wajen birnin wadmadani da ke tsakiyar ƙasar ajiya asabar inda suka kai wani hari da ya buɗe wani sabon babi a yaƙin da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa tare da tilasta dubban mutane tserewa daga mahallansu. su Dubban mutane waɗanda yawancin suka fake a birnin daga tashin hankalin da aka yi a babban birnin ƙasar Khartoum. Ana iya ganin suna tattara kayansu suna tafiya da kafa a wani faifan bidiyo da aka yaɗa shafukan sada zumunta. Yakin ya biyo mu zuwa Madani don haka ina neman motar bas domin ni da iyalai na mu gudu. Ahmed Sali mai shekaru arba'in da 45 shida kamfanin lancin labarai na Reuters ta wayar tarho. Sojojin Sudan da ke rike da birnin tun bayan barkewar rikicin sun kaddamar da hare-hare ta sama kan dakarun rsf da ke gabashin birnin babban birnin jihar gazira a lokacin da suke kokarin dakil harin da aka fara tun ranar juma'a daga ƙarshe an kashe 'yan takara biyu da za su fafata a zaben majalisar dokokin jamhuriyar demokaradiyyar congo a ranar 20 ga watan disamba a wasu al'amura daban-daban a ranar juma'a kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi gargaɗin a wani rahoton ta jiya asabar cewa tashe-tashen hankulin zaɓe na iya yin illa ga zaben. Wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun kashe ɗan takarar jam'iyya mai mulki a lardin Kibu ta kudu da ke gabashin Kongo a yammacin ranar Juma'a, kamar yadda wani jami'in gwamnatin yankin ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wani ɗan takarar ƙawancen da ke mulki a Beni da ke lardin Kibu ta Arewa, shi ma a gabashin Kongo? ya mutu sakamakon harbin bindiga da aka yi masa a daren juma'a bayan da aka yi wa ayarin yakin neman zabansa kwantan bauna jeremy muhindo daraktan asibitin beni ya shaida kamfanin dillancin labarai na reuters ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta faɗi jiya asabar a wani rahoto ta fitar cewa tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe na iya yin illa ga zaɓen kansa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin kasuwa a kai miki Kasuwar ya salamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Yau muna wato kasuwar Kano. Kasuwar Kano din kuma ta baje koli wacce ake take ci shekara-shekara. A shekara-shekara take ci duk bayan shekara ɗaya take ci a cikin watan wato eh, Disamba. Ga shi wani mai sayar da omo wanki ne. Malaya sunanka? Sunana Ahmad Taufik. Yawwa, na ga kaman ka sa omo a tayin kuma kana guga me wannan? Wannan kick bleach kenan na wankin ka da toilet, mofin tile da sauransu. Mm. Hasali ma yanzu wannan kick color yana da kyau sosai kamar kaya wanda suke kolo wanda ma eh, me fa'idar wannan ruwan da kake zuba a tare kake goga da mofa wannan amfanin sa ya zama kamar talla kake talla nake haka don nuna cewa abin yana da kyau su ga su alama na amfani da shi na lura wannan ita ce farko. Ya yaya zancen ciniki gaskiya alhamdulillah inda ciniki ne a na kasuwa alhamdulillah ana samun ciniki sosai ga ni alhaji kamar na ga ka a hannunka eh wallahi na zo na dan sai kaya ne kuma na ga kaya yayi sauki alhamdulillah eh da me aka saya robobi na saya da wannan abin dafa abinci kuma wai gaskiya ne cewa kayan baje koli yana da sauki fiye da na kaso da aka saba gaskiya ne da sauki ma da za a ce saboda kaga kuma wani abin ba za ka same shi a kasuwa ba ko supermarket sai dai ana saboda kamfanin suna zuwa da kuma su garuwa kwarai da gaske dama alhaji akan zuwa baje koli ne duk shekara tun da cikin shekara ake yi misali ko kuma yau ne ka ce bari ne ka gwada sa'ar ka duk shekara sai masaurare bayan mun yi magana da wanda ya yi sai kaya ni a rumfar ɗaya daga cikin kayayyakin amfanin gida kamar na kicin ne da shan ruwa da sauran girke-girke alhaji ya sunan sunana Nazir Ahmed Gwadabe. Kuma ga shi kun baje na kolin a kasuwar baje kolin Kano. Ya take gudana? To alhamdulillahi kasuwar baje koli tana gudana yadda ya kamata. Ah, duk da dai matsalolin tattalin arziki da ake ciki amma mun sauke farashin kayayyakinmu wannan ya jawo hankalin ah, abokan hulɗa da sauran mutane wajen siyan kaya. Kuma Ah, akwai wani abu da ya daɗa taimakawa wajen bunƙasa ita wannan kasuwar baje koli kamar kamfanin da suka ɗauki nauyin cewa a shigo brigade so muna fata wannan ya ɗore kuma muna son manyan kamfanoni su ringa amfani da irin wannan damar wajen tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa irin mu malama kamar na ganki a ah, ɗaya daga cikin rumfunan baje koli me aka zo mun zo mu riko ba kaya ne Eh, nan me ake naga kaman kayan wasan yara ne da masana. Eh kun na ne muke dubawa na yara kuma sakoni na yara. Mun zo da sabida an ce ana son kaya shi yasa muka zo. Wato kaya na asa. Eh sosai. An biya kuɗin tikiti ne kafin a shigo? A'a ba biya ba gaskiya. Ko da muke. Ya sunan ki? Shukura. Shukura me kike so a sai miki? Eh? Kaya da yawa. Eh kyau. Abokina. Kai fa ya sunaka? Me kake so mata saya? Eh? Ina so ta siya mu kayan sanyi da abin wasan ƙanwata da abin da za mu yi za mu yi tafiya. Allah ba da sa'a. Masu a ci gaba da kawo muku yadda take gudana a kasuwar baje koli ta Kano ta bana 2023. Yanzu gani a shagon kiraruwa. Hajiya barka da kasuwa. Barka alhamdulillah. Ga a baje koli. Ya kasuwa take tafiya? kasuwa ga ta nan dai alhamdulillah sai dai mu ce mun gode ma Allah A dabe dabe ake sayarwa wannan shago dai naku shago mu muna sai da su turaren kuta da su kayan da decoration su humura da turaren jiki duka akwai wani daga ina kuka kawo duk waɗannan kayayyaki daga nishiyar niamey daga niamey kuka mm. to ya kuke kuka kasuwar misali alhamdulillah akwai mutane suna zuwa wanda alhamdulillah alhaji ya suna sunana Sulaiman daga Senegal. Daga Senegal ka zo baje koli. Daga Senegal na zo baje koli. Da me dame ka zo baje koli ka? Shi na zo da kaya masu kyau different different na yara da maya da yara da manya duka akwai. Ga tularen wuta ga Pisces. Ka taɓa zuwa baje kolin Kano ne? Eh dama na saba zuwa kullum shekara ina zuwa. To me za ka ce game da baje kolin Kano? wallahi game kowa balle da sai a hankali amma komai da za mu ce alhamdulillah ba kasuwa mutane suna so kaya kuma ba kudi a hannayensa amma wannan gashi na ga ta gwada riga eh. kuma har ma kun daidaita ne eh muna ga mun daidaita tun da gashi ina ragewa mun daidaita na sayar mata da cer ta saya riga guda daya dari uku da hamsin naira dari uku da dubu dari uku da hamsin eh amma kala nawa kenan ko kala daya kala guda daya ne sak ka ce suleiman kai babban kamfani ne wallahi gashi nan da alhamdulillah hajiya ya riga ya ta yi kyau ya sunan ki shafatu na ga kamar kin gwada riga na siya ragewa ma ake yayi tsayi da yawa shi ne ake rage. ma na ga kamar ta karbe ki kai miji ba ko? Gaskiya ya yi kyau sosai da sosai. Nawa ya sayan miki? Dubu ne ku da hamsin. Na yi na yi discount ya ƙi ragewa. ba discount ne? ba discount. dama kikan sayan irin waɗannan riguna ne ko kuma wannan ce ta baki shawa a dama ina son riguna ta ka eh, eh, shi fa daga Senegal yanzu ke kuma daga ina kika zo daga Maiduguri ya yi kyau mun gode masu sarari har yanzu dai muna kasuwar da kowace Kano kuma muna ci gaba da cewa na daban-daban inda za ka ga masaya da kuma sayan kayayyaki. Masu ware ga dai a shagon an karo kuma a wannan kasuwa ta baje koli. Ga kuma wani ya wace sarƙoƙi da ɗan kunnaye da sauran abubuwan kayan tsaro. ya suna? Suna na Lauri su Lewa. Ga shi kun baje koli a kasuwar baje koli ta Kano. ya kasuwa take kake kasuwa alhamdulillah mun da Allah sosai ba abin da na mutuwa Allah ce ya alhamdulillah hmm. mutane kuma suna shigowa muna sukar da kayan mu akan farashin sabi. Kuma ana saya na ga mata da yara ga sun sauki da 'yan mata su kewaye wannan cebur naka. Eh, alhamdulillah. Na gajiya. Malama, ya ma sunan ki? Zainab. Malama Zainab kin na ki a kasuwar baje koli me za ki saya? Jaka na saya da ya kunne. Wai an ce kayan baje koli a bayar haka ne? Eh. Allah. Nawa kika saye dan kunnen da kika Dubu hudu ne haka? Eh. Ya saya. Jakar ba. Dubu uku. Kama da a wajen kasuwa ne ba nawa zaki sai su wannan. Dubu biyar jaka kuma dubu hudu ko hudu da biyar. Malam barka da kasuwa. Kasuwa alhamdulillah ba da bi gaskiya ana tattafawa. Ya ba da mata wai suna da wahala ciki Sosai ma kuwa. Eh, sosai ma. A kasuwar wajen kolin ma. A kasuwar wajen kolin ai sun fi wahala a wajen kolin. Eh. Saboda muna sai da ba kasuwa dubu uku in suka zo na yin sai one five da a sayar musu. Ku ta ja da su. Ta ja da su ba. amma da haka suna siya suna siya ba da godiya muke yi Nasarar gani a wani kanti kuma shi nasa mai ɗari ɗari ne. Mala ya suna? Suna na mutaka. na ji kana ambata ɗari ɗari. Eh kayan ɗari ɗari ba kayan kantin sauƙi kenan. Komai ɗari. ɗari. Komai naira ɗari. Komai da me ana? a nan kaya sun kusa kana ɗari a nan gudu amma ko ne na rani akwai ɗan kunne akwai din ya akwai robobi akwai kofi akwai ashana akwai sun kai ɗari amma ko ne komai ne komai ɗari a nan me yasa ka yanke masa kuɗi saboda yanayin da ake ciki na ƙasa muka saukar da farashi kowa ya samu abubuwa a samu sauƙin rayuwa amma idan aka gama baje koli eh, nawa zai koma yana na ɗari ɗari saboda garin ba wani garin zamu ai jaha jaha muke <laughs> eh Allah ba da sa'a kawata eh, me kika siya ya sunan ki a ah, ni na si biro na si barbada abin da ake barbada kuma ce kuma shi ma a ɗari? ni naira ɗari. guda biyu kika saya kenan da biro da eh, eh mana ɗari ɗari ba hada abun makala irin mayafin nan da ake sakalawa. Eh shi ma a eh, da ɗari. Irin ɗari hada su salati komai ɗari ɗari. Basirare ga kuma a wani kanti. Yalabai ya suna? Dan Juma Muhammadu. Me kake sayarwa a wannan kanti? Nan kantin ana sai da magunguna. Eh na gan su wasu a roba wasu kuma na gamji. Ga ka a baje koli. Ya farashin kayayyakin ku ya bambanta da na wajen kasuwa mai eh, ma ai shine kula. Oh. Eh, ma'ana yanzu kamar robar can da nake gani an cika rabinta da magani ko cikinta nawa ake sayarwa ciki? Eh, kamar misali maganin da a waje za a sai shi naira a nan ciki za a iya samun su naira ɗari rabi kenan saboda albarkacin wannan bada kolin za ka sai da shi da yawa to Allah ce maka mun gode ban saurari a ci gaba da kawo muku da take gudana a kasuwar baje kolin karo gani a tukubar wani mai tsire malaya suna suna na Usaini Popular Usaini Popular na ganka a baje koli eh. dama anan kake hakokin ka kuma a ne na harkokin na Bauchi ne amma muna zuwa baje koli muna zuwa Kano muna zuwa Kaduna muna zuwa Lagos muna zuwa River State duk inda ake baza koli muna rinka tafiya wani tallan tsira duk nama muke kaiwa saboda mu aikin mu kenan misali yanzu wannan tsinkan nawa ne wannan tsinke muna sai da shi naira ɗari biyu ɗari biyar hmm. to masu saurare da wannan wato hira tamu da ɗan bauchi mai tsire a shirin ya kammala sai kuma wato mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala sunana Mahmud Ibrahim kuri daga kasuwar Bada Koli ta Kano assalamu alaikum rahmatullah Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar lahadi. Nuna mai suna Pastor Simon A.S. Dolly, kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew Sura biyar aya biyar. Ya ce, Albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya. To, tawali'u ita ce hakuri wato mu zama masu zaman hakuri mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yanwaninmu da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba ai allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba da ya halakar da duniya hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sha romo to duniya da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna mu zama masu gafatawa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a kasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu za masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwanninmu da abokananmu da inda muke mu za masu hakuri Da domin isa almasihu shi ma mai hakuri ne kuma an ba mun hakuri da junanmu ba ba za mu samu ci gaba ba domin allah karan kansa hakuri yake da mu hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sha romo to ina roko ku mu za masu hakuri mu za masu zan zaman lafiya domin wannan kasanmu ya samu ci gaba allah ya taimake mu na gode allah ya bishe ku duka madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauƙi. Abokin aiki na Mahmud Kwari shine ya tattauna da Dr. Mustapha kan wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. a ɗan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu an ji yadda ka fito da wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cutuka na gyambo yake musu barazana ina a kwana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane to alhamdulillahi wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shine abin da muke ce ma magot debridement therapy kenan magot therapy a mukan ce kwayoyin kwayoyin halittu mukan yi amfani da kamar tsutsa kenan wajen warkar da duk gyambo musamman na masu ciwon siga da yake daukan lokaci bai warke ba ko kuma wanda idan ya kwana biyu za a yi tunanin a datse kafa to daga dai sanda muka fara zan iya cewa alhamdulillahi sabida mun ceci kafafur mutane da yawa daga datsewa akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban kuma alhamdulillahi allah ya ba mu nasara mun iya cetar kafarsu daga datsewa kuma eh, mun har yanzu muna samun mutane sosai alhamdulillahi kuma da muka zo ba mu tsaya iya nan ba da yake dama muna jami'a kuma muna kuma asibitin koyarwa so abu kenan da ake ce kamar akademiya so muka ci gaba dai da muka faɗaɗa binciken da muke yi mun yi rubuce-rubuce mun tura ah, mun tura duka an buga su a jaridu da kuma abin da muke cewa kamar journals kenan mujallu eh sabida yanzu idan amma mujallan da cikin gida ne ko na kuna akwai na ketare ma akwai na da cikin da na cikin gida da na ketare sabida da muka tura ma na ketaren tunda duk wani abu da muka faɗa yanzu kusan shine kamar na farko wanda aka fitar daga najeriya kenan a wannan fannin na wannan kimiyyar na magot therapy kenan inda ake amfani da tsutsa ta hanyar kimiyya a warkar da wa'annan gyamban kuma mun samu mun gabatar da ayyukan ko abubuwan da muke yi ga shi wanda ya kirkiri shi wannan magot therapy na wannan lokacin kenan abin da muke ce ma modern magot therapy a can kasar amurka kenan wanda sanadiyarsa ce ta sa fda watan agency kenan da ke da alhakin kula da magunguna da duk wani a wannan da ake bayarwa na kasar amurka suka ba da sahalewar cewar likitoci za su iya amfani da wannan kimiyyar so mun gabatar musu da wa'annan ayyukan da muke yi kuma sun ji daɗi sosai har suka ba mu takarda ta shaida kenan cewar sun ji daɗi kuma sun amince da wannan aikin da muke ita hukumar fda da ka ambata ta mai kula da sha'anin abinci da magunguna ta Amerika mm, hususan me suka ce misali akan ita wannan kimiyya ta ku watan su abin da suka ce akwai abin da muke ce kamar device mm. abu da muke nufi da device kamar a ce kamar kwayar magani ko kuma wani abu ne da za a iya yin amfani da shi ga marar lafiya to kuma sun ce sun ba da amincewar sun amince daga duka wani bayanai da suka tattara na cewar za a iya yin amfani da wannan kimiyyar tamu wajen warkar da wayannan cutukan eh so a takaice gaskiya abin da suka ce kenan uh, ku kenan ku ne kuka kirkiro anan ne kuka kirkiro da wannan kimiyyar ko kuma uh, akwai wani haɗin gwiwa da kuka yi da wasu cibiyoyi ko kuma a hukumomi na gwamnati eto eh abin da ke faruwa a ba zan iya cewa a nan da yanzu dai tun da abu ne wanda muka fita waje muka koyo wannan kimiyyar kuma muka zo nan muka yi amfani da abin da muke cewa a turanci kamar available resources watan abubuwan da muke da sunan nan na gida kenan saboda ina iya tunowa sanda na fara zuwa a shekarar 2019 kenan na gabatar da wannan binciken kenan na magotarafi duk wasu hotuna da na yi amfani da su ina tuna duk babu namu na nan gida na waje ne na turawa ne wanda na sa na gabatar da wannan lecture da na fara yi to amma alhamdulahi yanzu wani lecture da muke muke yi muna da namu kamar local experience kenan muna da namu hotunan na gida na wanda muka yi wa shi science yanzu dai inda muka je za mu bayani daga kamar experience mu kenan daga ayyukan da muka yi namu na gida mm. kuma alhamdulahi duka kamar yadda na faɗa muna ta samun nasarori tunda wanda za su zo akwai wanda da aka sa su ma kamar a ah, kamar lis kenan na wanda za a datse ma kafar kuma allah ya ba mu nasara mun ce ceci nan kafar to shi isa wannan abin ne ke kara yada shi wannan a kimiyyar amfani da tsutsa kenan wajen warkar da miki ko gyambo daga lokacin da ka fara aiki da wannan kimiyya a wannan asibitin mala aminu kano zuwa yanzu ko kuna da kiyasi ko kuma alkalman mutanen da aka yi wa aiki irin wannan suka samu sauki akwai takarda da muka buga a wata mujalla ta, waje kenan shekara biyu da suka wuce kenan inda muka ruwaito muka faɗi kamar abin da ake ce case series na mara lafiya mutane wajen guda talatin a wancan lokacin da muka yi wa wannan aikin shekara biyu kenan da suka wuce idan mutum ya zo a lokacin da muka ga mara lafiya za mu ɗauki hoton wannan ciwon kafin mu fara mu fara wannan tarafin kenan wannan aikin za mu ɗauki hoto na kafin a fara idan muka ana cikin yi kuma za mu sake ɗauka to a hankali za mu dinga nuna shi marar lafiya kuma duk za a gani muna da irin wannan hotunan yanzu suna nan da yawa in kuka yi irin wannan aikin warkewa ake yi sarai ko kuma a ana dai samun sauki ne wanda saukin zai ba da damar kada a yanke wa mutum hannu ko kafa watan abin da ke faruwa abin da nake son mutane su fahimta shine idan mutum ya zo da gyambo ko ya zo da ciwo akwai da yawa da za a ga wani farin abu a kan wannan ciwon abin da muke ce makaman sloth kenan a turanci idan ga wannan diwar to wannan yana hana na farko yana ba su wannan kwayoyin cutuka mafaka wanda suke samu su ta yaduwa na biyu kuma yana hana ciwon kamar numfasawa iska ba ta gudana to abin da muke yi na farko shine idan ba an cire wannan slough din ba kenan diwar babu yadda za a yi ciwon ya dauko hanyar warkewa mm. to abu da muke na farko kenan ta wannan kimiyyar ta magot therapy amfani da wannan tsutsoshin su suna iya cire kuma suna iya bambanta abu mai rai daga wanda ba shi da rai kenan mm. eh so za su taya mu su dauke wannan samar. wannan diwar ka ga rubabbiyar tsoka ce rubabbiyar tsoka ce mm. kuma mutum baya bukatar sa a tare tare da shi mm. to idan suka fara ɗauke wannan tsokar to a hankali a hankali sai ciwon sai ya kai ga inda muke ganin wannan jan abin da muke ce ma granulation tissue kenan to dama da farko musamman kamar masu gyambo irin na na diabetes na ciwon siga idan suka zo ciwon yana tashi yana wari sosai to wannan kimiyyar na taimaka wajen ɗauke wannan warin da yake saboda ma me yake haddasa warin wannan kwayan cutukan ne da suka tattaru da kuma wannan diwar wannan mataccen tsokar to duk sai su cire to kaga za a samu sauki wajen warin nan da ake za a samu sauki saboda mu a nama aikin da muke aikin da zai ɗauki kamar a ma'aikatan lafiya kamar a ce misali wata ɗaya ko fiye da haka ana diresin safe da yamma ana wankin nan da ake yawa to mu muna iya cire wannan iwar insha Allah kamar a kwana goma mm-hmm. to wannan kaga yana rage ma kansa mara lafiya ya adadin zaman da zai yi asibiti yana kuma dawo da mutum tunda wani da yawa hankalinsu yana tashi a ta masu zama da su da kuma makwabtansu idan wannan ciwon yana wannan bugawar ko yana tashi hankalin kowa a tashi to mutum zai dawo da zai dawo maybe cikin nutsuwa cikin hayyacinsa to kuma zai rage cost na kula da wannan ciwon kudaden da ake kashewa banda wannan da yake muna aiki tare da likitocin kamar wanda ake ce plastic surgery kenan mm. wanda suke kamar reconstruction mm, kamar masu aikin eh, surgery na fiɗa haka eh, na fiɗa to mm. idan har muka ɗauki wannan diwar so suna iya zuwa su idan ciwon babba ne sosai to sai an ɗauko ɗan fata haka daga wani wajen sai a ɗaura a kai su saboda ciwon ya samu ya warke da wuri a yi faci haka abin da muke ce ma graft kenan skin graft amma da yawa ma za ga wasu ba ba ma a kaiwa ga wannan ciwon sai ga ya fara motsewa saboda jini ya karu a wajen kuma akwai abin da muke ce kaman growth factors su wayannan akwai sinadarai da suke kuma zubawa a wajen su yana taimaka nan da nan sai ga ciwon ya ɗauko hanyar. To masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.